أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin mustafar khalil muna shahi na 79 kuma muna cikin fasali mai magana akan sallar jami'i to inda ma kwana makasalu barbutin ko makasalu eh? kabar gutun ko a ah, shi na ma da ya ce muna karatun kuliha hmm, kuliha na wai ma mata manyan kurakun wa ƙasar kabar gutun an karahanta kashin kamar kazun zuni ko kyaya ko abin nan ne aka ce nan, wanda ka sa mutane kai da gado garun gari hmm. amma duk masjidin ga masallaci mista an karanta kashi ne domin masallaci ma bayyana ra'ama na hadisi ya samu wafiha an gane shi hmm. ya zo cikin mudawwana ya juzu ɗarhuwa yana halatta jiwa da ita ya ce da ita tsaye a an kashe ta hari da hukuncin masallaci wasu shila amma kuma abin ya rikitar cewa a kashe ta a jiwa da ita domin abin da aka ce a in har ya kashe ta yi ita ya yi da kwalwarta in ba kashe kai ba to tana rayuwa ko ga zuzumi ko ƙiya to in abin nan in an haka shi an kai da ita kanta da mutu ba tana rayuwa eh? eh, tana rayuwa in ta rayu kuma tana zama kunama in ta zan kunama kuma ruwan ta halbara nan da kwana duniya da shi na an kace wa ɗarwa to kenan ba da dama har aka ce a jiwa ita waje to shi na ke yawo su shikila domin ga illa da yake haifarwa hmm. wajaza iktida'un bi'a iktida'un bi'a ma ya halatta koyi da makahu wato kenan idan mutum bai gani ba shi ka ne ba da sallah ba wa bukhalin fil khuruj aka nan kuma ya halaka koyi da wanda an ka saba da shi ga kuru'a wato kenan kamar wa kamar irin ba maliki ya yi ba shafi'i ko ba shafi'i ya yi ba maliki ko ba hanifi ya yi ba maliki da sauransu ya halatta wa alkana ya halatta koyi da alkani wane ne alkana wanda ya kasa ga da wasu harufa wasu bai da wani harafi daidai su sha harufa yana halatta a yi koyi amma duka wanga halal ne ba cewa an kai intida'a duk ya fahimta ba karatun nana amma dai jaga wa mahadudin haka nan ya halatta a yi koyi da wanda an kawa haddi matuƙar ya gyara ya sha giya an kai na buloli ko ya zina an kai na buloli daga baya ya bayyana da salaha ta tashi liman to a zina aiko ne eh ta gauru ya halatta aiko ne muna tare wa'ininin haka nan kuma ya halatta aiko da inini wane ne inini wanda ana dan karamin zakari wanda yake bai iya wadatarwa ko kuma zakar nasa bai tashi to amma malamai sun ce ini ne kala akwai ini ne mai karamin zakari jiddan sannan akwai ini ne wanda an mai babban zakari jiddan ba duk mata ka dacewa da shi ba to yana cikin karanci shi ma a jazari wa mujazzalin haka nan ya halatta a yi koyi da mai jazar a shi ma Ah, mai jazam wane ne wanda yake a ah, jazam din nashi bai ɓaci ba illa an yi shadda to sai da ya tsaranta masu ya ɓaci kenan ya haka ne wani yau na ha sai a nisanci na ra'ayi ne su jama'a bai kamata ya zo su samu Wasu abin ya halatta kuma koyi da yaro da misali da ilimi yaro ya koyi dan uwa a cikin ya guda biyar wa adamul insaqi alaman yaminin imani aw yakari haka nan kuma da rashin damfara bisa ga wanda an dama ga liman ko kuma wanda a hagu gare shi domin kada a sanya liman shi sa musu kusuba da kawo liman hazo hugo ga wanda a daura da shi wa salatu munfaridin halfa sadi ya halatta sallar mutum guda bayan sahu ya halatta in ya zan sahu ya cika to shi ma ya azo sahu ko bai hada da wani ba babu komi eh a ina in ba in ba samu babu karanci sai ya samu yake dai wala yajzubu ahadan amma kada ya jawo daya ya farko wanda ke san wace to mai tsawo zan zo tsawo ruwa hadan in ya yi kuskure na min huma shi in ya biyo shi ya yi kuri shi ma da jawo ya yi kuri وهو هرع منهما وإزراء لها بلا خبب sallah amma ba da gudu ba mutum yanzu ya yi gaugawa ya ce don a yi sallah yi ma na makaruni wa a ƙarabin au fa'arin bi hakanan ya halatta kashewa a ƙarabin abin nan ko kusan ya bi masjidin ga masallaci ya halatta ga ya yi wa'ina daru sabiyin bihi ya halatta kuma zakkuwa da yaro masallaci domin a yi sallah da shi la ya abas wanda bai wasa yaro wanda bai wasa ya halatta a da shi masallaci waya kuku da za biya, biya an ne ko ko kuma yana tanguwa ɗan an kane shi wa bas biyu haka nan kuma ya halatta tohi cikin masallaci amma in akwai ƙasa yin hutu ba ko ya an samu masallaci da rai yana da rarrahe masallaci a wata haka asiri ko ƙarƙashin tabar matai babu komi sun makadar hisan nan dukansa duniya ya sa ya sa ta kawo sun mai mini sannan damarsa ya tuwa dama gari sun ba ma amama sannan gaba gari ta sirina wuhuru da mutu jaratin na idin ya halatta ta tsohuwa zuwa idi wasu a haka nan ya halatta ta zuwa ga sallar istisqa'i wa shabata haka nan ita karamar yarinya shi ma wannan ya halatta duk dai liman gidi wala yuqda ala rawdi hadi amma in ne take ba da zuwa ba a wasu take ce ya bari sati waqati da'u zawu tuhuni bi imamin haka nan kuma ya halatta koyin ma'abuta jirgi da liman mun gane ko hmm. suna kama waɗanda da aka fi ko ya halatta ka wa fasalin mamunin da na harin ta girin haka na rabuwar mamun da kuwa ma karama ima da ya halatta a waɗari ko kuma hanya da zan hanya ta raba ya halatta Allah ya so. wa ulu mamu da haka rinka saukan mamu walau da saɗin gura da rahin masallaci na la aktuhu amma bai ce ba sun koyansa ba a eh? eh. abin da shi ma eh. wa ba'ala bi qasdi imanin wa mamu mamumin bihi ko wa mamu mamumin bihi kibra amma ya baci da nuhin liman da mamu da wannan ɗaukaka girman kai illa duka shi sai kamar taka in kamar taka na babu koyi wa ya zuzu in kana ma a imamu da'a wata shinku in ya zama inda ne mai ɗanɗaga. akwai wasu jama'a tare da shi to kuwa yana halatta ta wani ɗaukaka Eh? Eh, eh, yana sama gari daga yin kamar wasu su to sa'ad da dole ya an kai karatu ya karatu ya adam da sun takardun nila wa musamman ya halatta yin ladan biyarwa wakati da'un biyu kuma zan a jira sai an sai ya waɗi abin nan ai goyi shi awon ra'ayin koko da gani a kenan yaran koyi da limami ana ganin liman ma muna gani ne waɗanda da ko da kun sun gira yake sai mai koyi sai mai koyi wa daɗi to ka ganin wajen abin da ya shahi koyi da liman to haƙƙin sana haƙƙin sana amma wa ita ta da sharaɗin koyi niyyar wuliya ne niyya ne bihi lahir iman amma saɓanin liman shi wannan liman a kaga ba sharɗi na ba ga ingancin a yi koyi da shi wani shi mai koyi da liman sharɗin koyi da shi niyya ne ya ƙi walau bi janazatin ko da ko sallar jami'i ta babu wani niyya da zaki fili ma eh? shi na bi janazatin ko da sallar abin nan janaza ce illan jum'ata sai jumu'a ita kan sai limani jumu'a wa jam'an sai jam'i shi ma sai ni limani jam'i wa khawfan da salatu salatul khawf sai limani yani yani jam'i Eh? Ah, akwai na hudu wa mustakhalafan haka nan da kuma abin nan ila haliman da aka jawo da an kusa ta riba sai ya riya zama lima yanzu kenan warko ba shi na aliman ba ba shi na aliman ba hmm, wato kullu ha fi gaira mal jama'a ta kullu ha ya rahun guda ka jama'a jama'ati to shi ma kamar falalar jam'i an shaɗantar da sadu wata ga liman wani iya limanci amma wannan kuma ne malamai ne ba duka wa kata ila hiri khilafan khilafan akdai amma an zaɓa ga wanga na ƙarfi saɓanin mafi yawan maluma aha hmm. shi na yaka magana a wasu ba su ma da su ce ayi wasu ku ce ba sai ayi ba eh. eh duk wanda ya yayi wa musawa musawatun fi salati haka nan kuma shara'in koyi da liman ya za a yi daidai da shi tsakanin mamu da liman a cikin zatin sallah a za ta zai shi ma a za ta zai wa in da ada'in wa qaba ko da ko ya zan wato sun saba ga adai wannan ko shi ko qaba kamar azhar zai yi ta qada'i shi ko qada sai azhar ta adai to ba za ku yi tsakanin su haka bai yi aw bi zuhurayn min yawmayn ko kuma da azhur zu tayi tayi azhar ta rana asaba ta azhar ta Allah illa na fala har mu farla sai fa na hila bayan mai farilla muna tare na hila bayan mai farilla eh shi mutum na kai na hila bayan wani mai farilla eh. suna yana hila bayan mai farilla ولا ينتقل لجماعة كالعكس al-munfarid wanda ya kadaitu ni jama'atin da jama'a wanda yanzu ya abin nan a wala ya tafi da munfarid ko wanda an munfarid zai kiranta ni jama'atin kuma ga jami'a yana shi dai sai dalilin zai shiga jami'a to haka nan wanda a cikin jami'a shi gobe zuwa da shi dai shi dai kamar sallah to amma shi nan shi nan aka kala aka to amma shi nan bai rahuni ya ce in mutu ya tsawaita mai sallah ya tsawaita to liman ya tsawaita mutum na iya hikiwa ya ce ta sallah da shi ya ya raka a liban eh, saboda yana da hamsari amma sai an ka tsawaita wala wala Eh. Eh. a to an yi sallah ba shi ba ba ba ba bai san da niyya aika yi amma in yana da wani kunzurin da ya ganin zai gwamci in bai zo yi ta ba. Hmm. Eh. Kura bai. Wani yana da ga lalura ga tsawaitawa liman tsawaitawa liman wa fi marili ita ta dare musulmi haka nan kuma a cikin lizincin biyan mamu mara shi lahiya wanda ya koyi da ini ne wanda aka shi, ko ya koyi da shi fasaha ya samu lahiya yana cikin shi mamu ya samu lahiya kaman liman bai ke tsayi sai ma mu yafi liman wanda shi ba bai iya tsayi yana zaune ya bi sallah ana cikin sallah ga fasaha sai ma mun ga samu lafiya shin zai doge da bi ne a gama sallah ko kuwa a tun da dai an yi haka shi shi ce kaunani sai an samu lafiya wa su fi iramin wa salamin haka nan kuma sharadin koyi wato bibiya a cikin harama da sallama tun daga harama har sallama ya zai na tare da shi falmusawa da kuma ya zan daidaitawa na mamu wajen harama ko sallama ya zan in nima ya harma ya zan yi ma ya harma tare sun daidai da daidai muna tare da kuwa bai shi ba suke mutawa suke daidai da daidai waɗanda shakke ko da ko da kokantu sun ba mu miyar sun da su wannan buƙatar sallah in ya yi daidai da shi wani harba ko ya daidai da shi wani sallama ko da shakka na su sallah ta ba shi domin na ma su ila imam ya san mabi eh. lal musawat asu amma ban shi ma musawaka ba tsakanin shi a abin nan liman da mamu wato menene musawaka musaba ta fawar yana yi shi ma yana yi kamar ɗin guza ke da yake wannan babu ko wannan sallah ya ba ta hmm. bai komi ba ban yi ba bai komi ba mutane goma a harami kada ya nema kamar wasu su lakin sab'uhu mamnu'un sai dai wani ma haram ne kuma babu sallah in kai da gai haram in kai wanga da yi magana yanzu maka rumi wa illa ku da hina eh wa illa ku haku wa umara raji'un bi audihi in alima idrakahu qabla rabbi an umurci wanda ya dauka ne ya koma amma in ya sani ko liman gaba ne ya dago na shi kai ya yi zai tashi daga rukuni liman na ta ruku an ce to an ce ya koma amma in bai sauta ne koma liman ya tafi wato nan ke na mana in ya ga ya koma ya tafi yin tsaye ne sai tsaye ya rufe sai auki a ah, tsaye eh. la ya kama ba amma ba a umarci mamu da komawa ba wato in ya riga ya rabu wato in hafa ba in ya riga abin da ya rabu in hafa ba in ya duka zuwa barkudu ko sujada gabanin limamin da shi duka ya ce sabi Allah wa liman hamidu sai ma wuri rige shi zuwa zuwa amina to kar kashe dawo inda ya rige to jira ita aka don habbi bai koma a ah, bai koma sai jira ita to mu eh sallah tana na haram yayi wanda ya ko? Eh?